alluran rigakafi da muke yi alkalima sun nuna kan cewa ba alluran rigakafi kadai ba harkokin lafiya gaba daya bincike da muka yi a shekara ta 2003 a jihar jigawa ya nuna kan cewa harkokin lafiya gaba daya sun yi kasa bayan sun yi kasa abubuwan da ake bukata na suna kan cewa harkokin lafiya suna gudana yadda ya kamata da a wannan jiha tamu a gaskiya ba haka bane babu ma'aikata asibitocin sun zama a lalace asibitocin da shiga yan ƙananan hukumomi sun lalace ma'aikatan wasu ba sa zuwa aiki babu wanda yake za ya duba sun je ba su je ba babu magani a asibiti ga shi nan dai abubuwa da yawa suke ta faruwa wannan abu ya dame mu gaba ɗaya damu kowa a jihar saboda haka allah ya taimake mu yi mana arzikin wata hukuma da ta zo da ake kira pass hukuma ce da take ƙarƙashin hukumar dfid suka zo muka zauna da su muka ce ga matsalolinmu aka zaga aka yi kwamiti mai karfi da ya zaga duk faɗin jihar nan muka yi abin da ake kira ƙididdiga ce ta musamman ana kiranta institutional analysis of the health sector muka yi wannan ƙididdiga muka gano meye matsalolinmu muka yi dakinta waɗannan matsalolin namu ne asibitocinmu ba su da magani wasu sun lalace ma'aikatan ba sa zuwa ana kyara mara lafiya ana waye da waye duka dai gashi na abubuwa da yawa